ku mutanen ƙasar Nijar. Ƙasar ta Nijar dai ta fara aikin tayar da sola wato aikin wutar sola mafi girma bayan Najeriya ta hana su wutar lantarki. Assalamu alaikum barka da shigowa wannan tasha ta gidauniya TV. To a yau dai mun zo muku da sabon labari cewa ƙasar Nijar za ta yi sabon sola wato tasha ta sola wato sola power wadda za a dinga amfani da ita a kasar gabaki daya wanda ta siyo fefe na sola da ya kai guda dubu hamsin da biyar wanda za a samar da wajen megawatt talatin kenan na hasken lantarki inda ba ruwan Nijar da Najeriya da kuma sauran kasashe da suke basu wuta a da. Nijar dai ta fara amfani da za ta fara amfani da wannan tashar ta samar da hasken wutar lantarki ta sola din ne mafi girma domin ta cike gibin da ta samu tun lokacin da aka yi juyin mulki a ƙasar daga Najeriya. yadda najeriya ta hana ta wutar lantarki bayan wannan juyin mulki da aka yi tun a watan yuli har kuma yanzu kamar yadda dai shi ministan ma'aikatar makamashi na ƙasar yake bayyanawa a wannan rana to a wani jawabin kuma da ya yi lokacin da yana hira a talabijin wato a tv muhammad mustapha birke ya ce wannan tashar za ta fara aiki ne na 15 ga wata tashar dai ya ce tana da sola sola guda dubu hamsin da biyar wanda za ta ba da wutar lantarki mega talatin a jishi kuma ya kara da cewa tuni kamfanin samar da hasken wutar lantarki na niger wato nigerlect ya tabbatar da samun ingancin hasken lantarki inda kuma ya ce samun ya zama zo irin manya-manyan birane kamar irin su mai wato babban birnin ƙasar na niger da kuma irin su doso da talaberi ta nan za a fara kuma su ne za su fara amfana da wannan wuta sannan kuma ya ce da na 25 ga wuta da ake so a kaddamar da wannan aiki yadda kowa za su fara amfani da shi kowace ƙasa kowane garuruwa kuma ya ƙara da cewa sauran ma'aikatan da ba su da wannan su ma za a ƙara ƙoƙari a ga cewa kowa ya samu sannan kuma an ce za a kashe kuɗi ne wajen sefa biliyan ashirin wato kusan dala miliyan talatin da uku kenan wajen shi haɗa wannan wutar lantarki ta sola gaba ɗaya a ƙasar ta Nijar. da dai Nijar tana fama da matsalar wannan wutar lantarki tun da aka samu matsala ECOWAS ta sa wannan takunkumi Najeriya ta daina ba wuta to wannan ba karamin ci gaba bane ga ƙasar ta Nijar a inda mutane kuma kowa yana tofa albarkacin bakinsa a inda wani ɗan garin Doso ya ce e a gaskiya mutanen Doso mun fara samun wannan wuta kuma muna godiya ga gwamnatin Nijar wannan kuma daga talabijin ya ce a wuta masha Allah yanzu ma a daki na ga wuta nan haske tarau na kwana a cikin farin ciki wannan kuma ya ce muna godiya ga gwamnatin abdulrahman chani kuma muna so ya ci gaba da abubuwa na alkhairi to wasu daga cikin ra'ayoyin mutane kenan kai ma za ka iya rubuta ra'ayinka domin mu karanta kowa ya ji kada a manta a danna mana subscribing a yi lakin a share a tura mutane kowa ya gani mun gode